أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوان مسلمين مساء البركة لمكتارو فرفاتي وانا مسلاتي البركة مسلاتي تناوى sahabin manzon Allah Abu Hurairah radiyallahu anhu anan cikin garin auji domin ci gaba da karatu a cikin littafin da Salihin muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara wa Allah godiya da ya sake haɗa mu tare da shugabanninmu da malamanmu da 'yan agajinmu da dattijawanmu da mazanmu da matasanmu da matanmu duka muka haɗu a nan yau muna 23 ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara 1443 da ya yi daidai da yau muna 24 ga watan 4 miladiya shekara 2022 muna fata Allah shi na jagora Wa musulmi idan muka kalla za mu ga azumi ban kwana yake yi kawai muna fata Allah wa ɗaukakin sarki abin da ya rage ya sa da mu za a ƙare shi kuma muna roƙon Allah alkhairin da Allah ke rabawa cikin waɗannan kwanaki Allah ka raba da mu Allah muna roƙon ka gafar da kake gafarta wa bayan ka Allah ya gafarta mana Allah ka mana ƙarshen matsalolin mu a Najeriya baki ɗaya dukkanin ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah a yan wa musulmi in ban manta ba jiya wani kwana ƙarshen hadisi mai lamba 1883 yau kuma za mu tashi hadisi mai lamba 1883 insha Allah Allah ya ba mu ikon gane ya ce wa azal mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu an karɓo daga sahabin manzon Allah da ake kira mughira ibn shu'bah Allah ya ƙara masa yadda dama kun san shi mugira sahabi ne wanda a babba mai yawan ɗa'a kwarai mai yawan biya ga manzon Allah sallar malaman sira suna faɗin cewa shi mugira ya yi shekaru sun kai saba'in duniya saboda haka ya ɗan sha ruwa ji hijira shekara hamsin ya rasu Allah ya ƙara masa yadda ya ce an ya sallallahu alaihi wasallam ƙala daga annabi sallallahu annabi ya ce za Allah ki sa'ala Musa sallallahu wa rabbahu wata rana annabi Musa amincin Allah tabbata gare shi ya roƙi ubangijinsa annabi Musa ya roƙi Allah Allah ka faɗa mini kai mini bayani ma adana ahal jannati manzilatan menene makauki mafi zama ƙasa a aljanna ma'ana wani mutum na wato wanda a zama karshe ga matsayi a aljanna ƙala sai Allah ya ce huwa rajulun ya ji uba da ma'udu fil azumin su jannata shi ne mutum zai zo bayan an shigar da yan aljanna aljanna shi sai ya zo fa yi ƙaru lahu sai a ce masa udukul jannata udukul jannata shiga aljanna mana sai ka shiga aljanna fa kulu sai ce ai rabbi ma'ana ya rabbi ke kaifa waƙad nazalan nasu manazilahu ya Allah ina sun shiga alhali kowa ya kama masauki ya riga ya a azina ta cika wa aka zo aka zatin kowa ya rike abin da ya rika kowa rabu ne a riga an bashi komi ya tsari fa yuqalu lahu sai a ce masa karba. an yakuna laka mislu mulki malikin min mulukin duniya shin kana yarda idan an ka baka misalin kwatankwacin mulki mulkin wani ba ke daga cikin sarakunan duniya idan aka baka daula irin tashi shin ta yi ma yan kai ma haka na an ci aljanna sai ya ƙulu rabitu rabbi sai na yarda ya ubangiji wallahi na yarda sai ya ƙulu sai Allah ta'ala ya ce laka mislu zalik laka zalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wannan an tabbatar ma da wannan kuma za a ba kwatankwacin wannan da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa har sau kenan manyan sarakunan duniya za a baka daula irin tasu a cikin aljanna kuma alunka ma sau biyar fa ya ƙulu fil khamisati sai ya faɗa a cikin ta biyar raditu rabbi ya ubangiji na yarda na amince ya Allah sai ya kulu sai Allah ya ce haza laka wa ashru amsali wannan da an ka ba kuma allinka masu goma yace walaka kuma kana da mashtahat ka duk abin da ka so duk abin da ka shawa cikin abin da kana da ya tabbata gare ka duk abin da ka shawa ko bi mana dama abin da ba sai akai ba duk abin da ka so ka za a kawo maka irin shi daidai da shi wanda suke sai abin da su so a kawo maka shi na cewa wa lazzat ainuka kuma abin da ke idan ka daɗi abin kallo sai ya kulu sai ce rabbi rabbi ya ubangiji na yadda ƙala sai Allah ya ce rabbi annabi Musa ya sake cewa ya ubangiji fa a'alahum manzila to wani ya samun masauki na ƙoli a aljanna suwa na akolin aljanna ya rasulullah ya Allah Ƙala sai Allah ta'ala ya ce, yace ulaika alladhina Su ne wa'inan min nifada alheri Su sune wa'anda ni kaina da kaina na karrama su na nufe su da alheri kuma na karrama su garastu karamatahum biyadi na dasa karamarsu da girmansu da hannu in ji Allah masaukinsu ni tabe shi da hannu in ji Allah madaukakin sarki wa khatamtu alaiha kuma Allah ya tuna riga na cika na gama falam tara ainun wata idariya ba taba ganin abin da na aje musu ba walam tasma'u uzunun kuma wani kunni bai taba jin abin da na aje musu ba walam walam yakhtur ala qalbi basharin kuma bai taba darsuwa ga zuciyar wani mutum abin da na aje musu ba saboda ka sai sun fi su gani Allah ya riga ya aje musu ya kan da musu Allah ka sa mu cikin su yawa musulmi wannan yana karantar da mu cewa fa Allah ya shirya karrama duk wanda ke da imani na gaske yan aljanna Allah ya yi shirin karrama su kuma karrama ta gaske wallahi mukamin mukamin jiki jima mutum ya samu aljanna ya yi ka wahala cikin duniya wahala za ba ka samu aljanna ba mutane suna barin aljanna sauran da duniya ya bi udinahu bi arabin min ad-dunya mutum na sai da addini da wani abin duniya ɗan kaɗan wala da duniya ta samu mutane sun canza inda kana ba shi kuɗi ko bi kana isa shi yi Allah ya tawaka saboda yan uwa musulmi wannan hadisin gaskiya ya karantar da mu abubuwa da dama daga gaskiya ya karantar da mu a shi annabawa suna wa Allah tambaya na wasu abubuwan suke faruwa kiyama sai Allah ya ba su bayani don idan aka yi musu tambaya sun wasu su ba da amsa sannan wannan hadisin ya gwada mana tambaya ce wadda Allah annabi Musa ya wa Allah dare wani na ya komi samun masauki na ƙarshe aljanna shine wannan za a ba misalin kwatankwacin mulkin duniya sau goma sha biyar wanda yake kuma cikin aljanna shi ko wanda adda makauki na koli shi ku babu wanda ya sama abin da an ka ajiye ne Allah shi ɗaya sani saboda ka Allah ya bayani ya ajiye musu abin da kulli da taɓa jin labari akwai shi ido bai taɓa gani ne ba sannan zuciya ɗara ba taɓa tunanin akwai shi ba Allah zai ba su saboda dole sai an taya su Allah ta'ala ya haɗu daga cikin aikinsu ta tajafa junubu al-mabadi yad'una rabbahum na wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun hada daga cikin aikin su ba su kwana daga fa kadina so kwana so kadina kwai so kwa kanu qalilan min al-layli fa yahza'un wa bil asharihum hum yastaghfirun kaɗan ne kwari suke kwana da daddare. suna kawa Allah bauta don su samu wannan matsayin. kenan jama'a kai an ta haife kenan Allah ka ba mu ikon gane yace wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sasma ya ce inni la'alamu akhir ahli jannati khurujan minha manzon Allah ya ce lalle ni tabbas na san na ƙarshen 'yan wuta daga hita gare ta wanda za a hisse cikin wuta na ƙarshe da gare shi shi kenan ba a kuma hidda kowa manzan Allah ya ce na san ɗan aljan wuta na ƙarshe ɗan aljanar na ƙarshe shi a ƙarshen hitowa daga wuta kuma shi a ƙarshen hita shiga aljanna shi na ke cewa wa akhir ahal jannati dukhulan kuma shi ne a ƙarshen yan aljanna ga shiga da gare shi za a rufe aljanna babu ne kuma shiga cikin yake rajulun kharuju minan nari habwan shine mutum da ke fitowa daga wuta jin gindi ko da ke so cikin wuta Allah ya su ya babbake da jin gindi yake fitowa shine yake cewa fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah ya waya da girma ya ce izhab ka tafi fadkhul jannata ka shiga aljanna fa ya'tiha sai je samu aljanna fa yukhayyalu ilayhi sai ya belo mai gare ne ya bidiro mai gare ne annaha a wa tafika saboda ya ji labarin kowa ya ga ya riga ya gama shiga sai ya dauka a ta riga ta cika fa da jiyo sai ya dawo fa ya kulu sai ya ce ya rabbi ya ubangiji wajadtuha mal'a na same ta kakkata ya Allah ta riga ta cika fa ya kulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya buwaya da girma ya ce izhab tafi fadkhul janna ka shiga aljanna fa ya'tiha ya zai samu aljanna fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a sai ne ya gwada mai tuwa ka cika fa yaji sai sake dawa sai ya kulu sai ya rabbi wajadtuha mal'a ya Allah an samu aljanna ta riga ta cika ko ina ya cika fa yaqulu Allahu azza wa jalla lahu sai Allah ya bayar girma ya ce izhab fi fadkhul janna ka shiga aljanna fa inna laka mithla ad-dunya wa ashratu amsalha lalle za a ba kusan kusankucin girman duniya da kuma goma irin goma kusankucin girman duniya duka daga mahurita har mafaɗarsa duka ba najeriya ɗaya ba duk duniya girman girman so goma shi a gidan mutum guda ko ba a ne a wato kwangu haka babu ku a sai an cika ba shi da ginoni sai an tuka ma da kayan kawa sai an tuka ma duk abin da kake so yace au inna laka mithla ashri ashrati amsal dunya lalle kana da kusan duniya sau goma da girmanta da kayayyakin da a cikin ta da komai za a cika masu ya kai sau goma shi za a ba fa ya ƙulu sai ya ce a bi ya Allah ka mi izgili ni Allah auta ba haku bi Allah ka min dariya ne wa an talmaliku alhali Allah kai ne mamallaki kai ne da karaki babba kake Allah baka baka wasa da wanda a ƙarami ya Allah haka bawan Allah yake cewa qala sai ce fa qadara fa qadara aytu rasuluhu dhahika yace ika na ga manzon Allah kuma yayi dariya hatta barman nawajizu sai da nawajizu sai da wato manyan hakuran suka bayyana nawajis ana nihin manyan haƙura gubba nawajis ya ce fakana ya ƙulu ya kasance yana faɗa ya ce zalika adana ahal jinsi manzulaka wannan shi ne mafi zama ƙasa na ya aljanna wanda za a ba kasan kwacin duniya sau goma ya jama'a yau ko garin augaɗe an ka duk gidanka na kai ɗai ka taya tun da gwamnati kuwa ƙarshe a ce duk gidanka na duk girman garin ka a ce duk gidanka na wallahi an mutunta ka to bale an hada ma an ci da argungu da birnin kebbi duka na kana bale an ce duka kebbi state duka nigeria ce duka duk duniya kuma sau goma kai jama'a mutum ya kaba shi wani ɗauka ya kewaye ga yaka mauri ya mai faɗi bai maka faɗi ba saboda duk inda haka sun zuwa kana zuwa za a cika masu da gidaje iri daban-daban da da shirce da irin yadda aka shirya tsarin gidajen oftiya ne gidajen sama ne saboda haka kana cikin daula kana cikin ni'ima baka da matsala wallahi jama'a mutum ya fata ya samu aljanna kan mutum ya kai wahala ta kashe shi na duniya kuma ya ce bai samu aljanna ba ana son mutum ya kama jiki ya nemi aljanna ka'in da na'in ubangiji Allah ka ba mu aljanna yan uwa musulmi kun ga shi ma wannan hadisin ya karantar da mu cewa annabi sallama ya yi bayani da shi ya ce wanda kowa zama karshe da gare shi shi kenan an rufe aljanna shi ne mutum da za a ba kusan kusan duniya sau goma na kaga wanda an manya su kuwa kan iyaka da zo su sun da ilin shiga shiga fare su kuwa kan sai aka gidajen su ko duniya an ka ce mutum na da gidaje duk Najeriya ko su jihar da gida ai ana ganin wannan ya samu alheri da yawa ya taba balle a ce mutumin da suke ci aljanna za a za a ba su girman duniya sau goma wata rana mun ce mina sai aka gwada mai gidan wani mutum guda unguwa ta gaba ɗaya aka ce gidan mutum gudana kuma inda aka samu matsala mata guda gare gida sai kaya yaka maka ɓata ciki da amma mata guda gare ciki kuma ɗaki guda na haihuwa cikin gidan duk uwa duniya da gani ya yi wata irin dogo gina mal an shiga ciki an yi an yi part part daban-daban amma kuma duka guri guda na haihuwa samu ya laɓe yi. amma aljanna ba haka ba aljanna za a za a baka masu yi maka hidima cikin aljanna akwai wuldan mukhalladun sannan za a baka mata matan huri ini adadi mai yawa sannan annabi ya ce sau kuma kowane namiji za a aure mai da mata biyu daga cikin matan duniya waɗanda suke bayan naka aƙalla a samu ma guda biyu Imma ba baka da ko guda sai a samu ma guda biyu sai Allah ya haɗi zai haɗa a yi aure cikin aljanna a haɗa ka da masu biyu aƙalla ko baka da ko guda kan mutu sai a haɗa ka da mata biyu cikin matan duniya cikin su ko waɗannan kan ma kai tambaya game da matsayinsu da kyawar da haibarsu da martabarsu matan duniya ke duk matar da Allah ya ba ta a shiga aljanna wallahi ta yi sa'a kusan jama'a za Allah ya tawa mata tsoro yake wallahi ya ga ya leƙa aljanna sai ga mafi yawancin aljanna talakawa na ya kuma ya leƙa wuta ko da ya diba sai ya ga ko da ya diba sai ya ga mata sun yawa cikin wuta subhanallah to mu tsaye su sai kayan kawa wurin bida a samu kayan kawa a taɓa ado suna an ka su suna can suna neman ina kayan kawa su ha aka wuce aljanna an ka su to in yanzu mata sun yi karamci aljanna kenan kaga dole maza suna buƙatar samu huri iri kenan samu matan aure a saboda ki kama jikinki ki shiga aljanna Allah ya haɗa ki da mijinki ya yi a ce ki tsaya shiriri ta ha Allah ya kake wuta ubangiji Allah shi muna kariya kuma da Allah an ce mata su bar surutu an ce surutun kuna tashi taimaka mana yan kwanakin da biyu uku ya kun ba mu haɗin kai sosai amma dai yanzu surutun ku ya tashi to Allah ka ba mu ikon gane yace wa an abi musa radiyallahu anhu an karɓo daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi ya ce inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan lalle mu'mini yana da wata ruwa a aljanna hima min lu'lu'atin wahida mujawwafa na daga wato lu'lu'i guda wanda yake da ciki mana wanda an riga an yi wani irin tanti lulu hafiz kama ita tuna zira'a tsawon wannan ruha da aka wa mumini tsawon samun yi sama shi ne wato zira'i cikin lilmu'mini fiha ahalun mumini yana da iyali cikinta ya alaihi wal mu'minu fala yara ba'dhum ba'd mumini yana zagayawa cikin wannan khaima ya an ce khaima ana nihin ruwan wadda ake yi na huta da shakatawa shi za kuma da aka himammai ko himomi a abin nan amina za a ga an yi wasu himomi na musamman in mutum ya kuma yana kallon su da sama za ga sun an jira su tsari mai kyau an kawo ac e an sa su wani bi sai sanyin su ya yawa mutum ya kashe Allah ta'ala ya ce kowane mumini an shirya mai wata hema wadda yake shakatawa yana da iyali da ciki suna hutawa yawa zai cikin wannan himomi din amma bai ganin wasu iyali ba su ganin wasu sadaka mumini za a karrama shi a mutunta shi abubuwan da ya so a yanzu in ka dibi za ga idan mutum ya samu kuɗi in yayi gida za ga yana yi tonan a yi ɗaurin hwanan a koma nan a ɗanyi wani matakala nan a koma nan a ɗanyi wani zama iji daban daban ƙwanƙwalon ƙwanƙwal ɗaya yake akwai wani da ya gidan gidan soyin fun cikin gida ne wurin wankan yara abinda an haka su mai kudi sun yi miliyan goma cikin gida ne na argun suyin fun inda aka samu ana wankan ɗin iya turawa ka yi sai su cikin yadda ce a yi shi malam da an ka dinga samun kuɗi sai da shi mai gina girgiza ka amma da wurin ya ja kaya wajen miliyan goma to kasan mutum in yi samu alheri to ganin shi ya kamata ah, hmm. a salatsawa to shi ne ake cewa da yake almilu sittata alafu zira'id mil guda shi ne zira'i dubu shidda yana son a kira mil yan kira zira'i dubu shidda Ya ce wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce inna fil jannati la shajaratun lalati azanna tabbas a kowace itaciya yasiru rakibu aljawad almubammar. al-mudammar lalle mahayi in garman doki wanda adda ɗanfarren ciki shine mudammar asari'u mai gaugawa gudu mai gudu sosai zai yi tafiya ƙarƙashin wannan itaciya mi aka sana shekara ɗari ma'aikata uha bai kai ƙarshenta ba zai yanke ƙarshenta ba inuwa aljanna itaciya aljanna wadda Allah ya ajiye mumini gida nai itaciya ta wadda inuwar ta sai doki wanda adda ƙarfi a samu wani mahayi ne ya dinga bugu ne yana gudu shekara ɗari bai kai ƙarshen wannan inuwar ba da jama'a wasu iyaka su ke da yanzu a ce shekara ɗari a ce mutum na gudu saman doki ba ko ƙafa ba a ce inuwar itaciyar bai kai bai ta ke ta ita ce allah ɗaya sun girman ta ke kuma duka mumini yadda ita cikin aljanna shi za kuna ganin nan ana gwada muku cewa in ka yi gida ka dasa itci saboda ita na da amfani cikin gida halittai sun zo da yawa cewa idan mutum ya tabbihi za a dafa mai itci cikin gidan shi ka ta su bihan Allah gidanka na abin za a dafa wani ita. in ka tsara kuma sai a kara masa sai zan ko da haka zuwa kiyama kiyama gidajenka sun cika da itace Allah ya cika masu da itace iri daban-daban sai wanda haka so ka ɗiba ka kenan daga cikin abin da turawa ka yi in suka yi gida za a yi shuke-shuke iri daban-daban ya Allah ka ba mu ikon gane ba to shi yasa na yi cewa rakibul jawad wato mahayin doki in garma mar? doki wanda dan faran ciki ba abin ya kiba ba mai malamai suka ce akwai dawakin da an mubammar waɗanda za a ba su abincin da ba su yin kiba ba su yin ƙiba sai da suna nan suna ɗinta abincin da ke kare musu yunwa kawai amma kuma ba su yin ƙiba su da wake saboda kada kada ƙiba ta sa su yi nauyi ba su iya tafiya ba su iya gudu manzon Allah ya yi tsayar da irin waɗannan dawakin a Madina kuma ya yi tsayar da waɗanda suke suko ana ba su abinci ko ne suna ci yana in ka diba za ka ga laraba suna da tunani irin wannan inda dawakin su kala biyu ne akwai dokin da za a dinga ba abinci kowane iri sai ya ke ya kuma gudan ƙato shi ko akwai wanda ba a ba shi abinci irin wani nau'i sai da a ba shi mai kare mai yunwa kawai Allah shi kuma zai gudu kwarai daga gaske shi ne an babban ma shi ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa azin fin nasu bil hajji ya a tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya a tina min kulli fajjin amir Allah ka babu ikon gane yake wa warawahu warawayahu fi sahihaini bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin a cikin inda sun su aidan min riwayati abi hurairah radiyallahu anhu da riwaya abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala yati yasiru rakibu fi zilliha mahayi mahayi dabba zai tiya cikin inuwa wannan itaciya mi aka sana shekara ɗari ma ya kata uha bai kai ƙarshen ta bai yanke yanzu ai ya kai ƙarshen wannan inuwar shekara ɗari yana gudu babu dari babu rana ba zai kai ƙarshen wannan ita itace ba cikin aljanna kuma mutum guda a dai kuma cikin gidanka na saki yanzu itan da a cikin gidanka inuwa ta an yi ta shekara ɗari ba ƙare ba kasan gidan bai ma da arziki girman gidan ya riga ya ɓaci saboda yan uwa musulmi ana son mutum ya kama jiki don ya samu wa'annan gidajen wanda Allah ya ta haddasa da yawa ga abubuwan da ake a samu gida aljanna ko wanda gina masallaci zai samu gida aljanna mun bana lillahi baitan bana Allahu lahu mithluhu fi janna wanda ya gina ma Allah gida Allah na gida gina mai iri ne a aljanna ga tashin kiyama ne wa musulmi ana son mutum ya kama jiki don ya samu abin da Allah Allah ya kaddare shi ya samu yace wa anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi shi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna ahlul jannati lalle su ya aljanna la yatara'una ahlul ghurafi min fawqihim suna ganin ma'abuta ghuraf dakuna ta saman su kama ta tara'una al-kawkab ad-durri al fi samai kamar da kuke ganin wato tauraro mai haske wato wanda ya wanzu a cikin sama fil ufuki a cikin sasannin sama akwai tauraron da ka iya kallowa yayi nisa kwarai to waɗanda suka yi aikin kwarai aikin da ya gamsar da ubangiji to za a gani da dan suna san sama sune ahal gura idan aka ce gurfa ana nihin ɗaki to su ba ɗaki ba gidajen sama ke Allah madaukakin sarki na sa wato gidajen suna sama ana kallon su sun sama sun tafi suna jin daɗin su kayan su ma daban suke naku jin daɗin su ma daban yake nasu nan na Allah ɗaukakin sarki da rahama ce da jin kai ne sai ya ɗauko ma iyalin kai sai masu sun shiga aljanna ɗauko ma iyalin kai kai ma sama inda kake ɗauko ma ƴan uwanka ya kai ma sama inda kake ɗauko ma ƴan uwan uwa ya kai ma san inda kake saboda Allah ya ƙara ma jin daɗi domin kana gani mutum yana cikin unguwar da duk 'yan uwa yana daɗi yake in ya diba nan ga 'yan uwan inna ta in ya diba nan ga 'yan uwan baba ne in ya diba nan ga ƙanne ne ga yanne ne saboda haka yana jin daɗi kwarai fiye da yadda fiye da ake sai ina cikin gida cikin unguwa babu wanda ya sanka ya Allah ka ba mu ikon gane yace fil ufil min al-mashriq aw al-maghrib wato a sakannin sama gabas ko yamma litafadili ma bainahum saboda fifikun da akwai tsakanin su wanda yi ka aikin kwarai ya shiga ya yi sama kana kallon da yakin sama kamar da san nan duniya kana ganin shi wurin aikin addini ya riga ka wallahi haƙƙi ya ma ya tsere maka yadda ka yana rigan ka sallar farilla cikin jam'i yana rigan ka taimaka ma yan uwa sai ga tsohuwa mutum guda shi ka kula da ita fara kowa ya kyale da abubuwa daban-daban wanda mutum ka yi na alkhairi sai ka ga wani ya tsare maka kai da kanka ka san cewa wallahi wani ya tsare maka to ya Allah ka ba mu ikon gane qalu ya rasulullahi suka ce ya manzo Allah tilka manazil anbiya'i la yablughuha ghayruhum kenan ya rasulullahi wannan masaukin annabawa ne babu wanda ke samun isa ta umbar su ba qala bala sai manzo Allah ya ce eh wallazi bi nafsi bi yadihi rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin yace wasu mazaje sun yi imani da Allah kuma sun gaskata manzanni sun rasu zama kana kenan ba annabawa dina hadda mutane suka yi imani da Allah suka gaskata manzanni Allah na kai su ka kenan wa musulmi wannan hadisi yana karantar da cewa akwai mutanen da Allah da darajanta tasu wanda sai ka yi tsammanin annabawa na alhali ba annabawa ne imanin su da Allah ne da kuma zakewa ga abubuwa na addinin su rike kafa kwarai sai ga wani wahalce amma Allah za ka ga duk lokacin da aka ce aikin addini ya tashi sai inda kirhi ne ƙare irin suna Allah zai karrama su ya kai su nesa uwa na kallon su ga san sama saboda uwa musulmi gaskiya duk wa'annan hadisai su ne muna suna jan hankalinmu ne akan cewa mu kama jiki mu yi aiki aiki na akai wa kulli imalu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ga aikin mu'mini za su ga aikin kuma Allah madaukakin sarki yace za a sa a sake dawo da ku zuwa ga alimul gaibi shine Allah a dawo da kai a gani na kai dan uwa musulmi kowannen mu sai an tambaye kawo abin da yi Allah ya bashi aljanna ma za qaddamtu min dinillahi azza wa jalla mi kai ma addini kawo abin da kai a gani ina wani ce Allah tsohuwa ta na ɗauke da lura ta taimaka mata ya Allah wani ku ce Allah na gina masallaci wani ce Allah na gina makaranta wani ce Allah ni kuma marayun ɗauke da lura su kowa sai ya abin da Allah ya abin da ya yi sai Allah ya ce na yadda na karɓa na baka aljanna to ko an baka ɗin yau sai an san wace ta an ka baka don a baka ɗin ɗaya ka shiga gidan ƙasa ga wajen hawa ɗari sama kaga ba kai aikin aiki mai kama jiki ba kenan abinda aka so shine kai aikin ƙwayar da aƙalla ka samu mataki na hamsin ko ba kai ɗari ba kai hamsin ko ba gaskiya ba don kaga wanda tsaya hamsin kaga dai bai yi ƙasa ba kuma bai tsaka tsakiya ya tsaya amma abin da aka so mutum ya kure ma laifi yau ta hamsin ka kai irin saba'in ko tamanin ko ɗari ko ba gaskiya ba sai ka ya ce kai na lati ba ɗarin nan sai annabawa da manzan ba aka ba ne kai ma in ka kama jiki wallahi kana ya taɓo su dama na amanu wa taɓo yattaqun shi na manzan Allah sassan mai yake cewa eh na ga eh, rayuwa ta shiga hannunsa rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin su mazaje ne kawai sun yi imani da Allah sun danganta manzan wa ana bi hurata radiyallahu anhu an karbo daga abu da Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalli annabi sallallahu alaihi wasallam laqaba qautin fil jannati Allah madaukake manzan Allah yake cewa wato ittan baka awai iskan baka cikin aljanna khairun mimma sallu alaihi shamsu aw tagrib a baka shi dai dan taki inda iskan baka yake sai a dan taki ne a dau a diba a ce a baka manzo Allah ya ce wallahi yahi yahi alheri bisa ga abin da rana take fitowa ko ta fadi akai dai mana yahi duniya duka ka kusan qaba qautaini aw adana ka san ta iskan baka wanda aka sa kibiya a halba dan wannan iskan shi dai dan tsawo ne gidan aljanna a sai an baka shi wallahi ya yi duniya da abinda a cikinta kuna ganin nan duniya da wanda ya samu hili abuja ko ɗan kaɗan na za ka ya zan mai kuɗi to amma ran tashin kiyama gidan aljanna ko ɗan kaɗan an kaɗi maka to wallahi kai kai sa'a to bale aljanna ba a babu boys quarters duk wanda ya shiga gidanka ne aka shi ba mai laba gidan wani nan na duniya wani inda na ya laba gidan wani ko garejin mota din kwana ko boys kwata sai ga mutum ya dan kawo kwana na hina labewa na kwatin gidan wani amma aljanna babu wani. janna Allah kowa na ne kaza zan Allah ya ce duk wanda shiga aljanna ba ku faɗa mai gidanka ya ce ka haifowa kowa gidanka shi da ka san gidanka na duniya ba a fi gwada ma a ce da tuho mu gwada ma gidanka a ce ga unguwa a jayi a ce wanga wuri a jayi babu wanda ke ma jagora ke za ka kanka da kanka to ya Allah kai mana azkin shiga aljanna shi ne ayyuka musulmi wannan hadisi ya karantar da mu cewa ita aljanna duk da aka amma ko kaɗan an ka fina ka nawan wallahi ya hi duniya da abin da aka kinta Allah ka ba mu ikon gane mu yace wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inna fil jannati suqan lalle cikin aljanna akwai wata kasuwa ya atunaha kullu juma'a suna zuwa wannan kasuwa ko wace juma'a shi malamai suka ce kiyasin sati guda na akai saboda lokacin babu rana babu wata bale a cikin sati nawa an kai shi aljanna babu rana babu wata kuma dama da rana da wata suna aka yin sati da su da yanzu kaga yana ta hito da sahi sai mace an kwana a jima kaɗan dare shigo wata ya sai mace an yi ne to a zanen duk babu waɗanda saboda kullum cikin haske ake ba a cewa an kwan guda ba a cewa kuma ba a kan ba ba ka sani ba amma Allah na ƙiyasta musu ‘yan aljanna ana ƙiyasta musu cewa ana ganin yanzu kam sati ya yi saboda cikin aljanna babu babu littafin kwanaki ba a gana dare yayi ba a gana kwaya ta waye da rana da wuta a babu babu rana babu wata cikin aljanna shi ne malamai suka ce ƙesawa na za a yi za a ƙesa kowace juma'a suna taruwa ba a sallar juma'a bale a ce suna taruwa zuwa wurin sallar juma'a babu sallar ka dafa ka riga ka gama da ka mutu ka bar sallah shi ke ka ƙare da ka ka bar azumi ba komai aljanna ba a azumi aljanna ba a aljanna kawai jin daɗi ne kawai za a yi ga duk wanda ya aiki na Allah Allah ka samu la ka samu da shi ne yake cewa suna zuwa cin wannan kasuwa ko jama'a. jima'a fatahubbu rihu shimali sai iskan wato arewa sai bugu fataha su sai wujuhu sai ya watsa musu ga huska iskan sai ya shahi su Wasu siyabu mutuwahin su fa yazdaduna husnan wa jamalan sai su ƙara kyawo da kuma wato ƙawa iska na bugun ɗan sai ga fuska ta ƙara kyau tuwahi ne sun ƙara zama normal karin guga ya ƙara fita saboda ka idan mutum na cikin azana kullum ƙara kyawo ya fi tuwahin ka ba su dauɗa balai da sun yi dauɗa a wanki ma wallahi babu wa a ina ƙazami ya karba kallawa a zina ba mu da kazami ko guda karba kallon kowa tsatsatsaf Allah ka ba mu aljanna ba mata ba maza ba inda su ba kakin majina ba ka jin fitsari ka ce bare ka fata gehe guda ka ce ka tsari ba ka jin bayan gari a ce mutum ya ji kashi bare ya ta duk babu wannan dama duniya ta ana cin abinci mana abincin lodi aka ce ka ce wanda ka isa kuma ba ka yanka shi ne ba ka yin fitsari ne lahi a za ka wucewa to ya Allah ka ba mu aljanna shi ne aka ce idan wannan iska ya bugo sai ya kara musu kyawu da kuma kawa fayar ji'una ila ahalin sai su kuma inda iyalinsu wa qad zadu husna wa zamana haqiqa sun kara kyawu da kuma kawa fayaqulu lahum ahlu ahluhum sai iyalinsu ce musu wallahi laqad laqad zattum husnan wa jamalin haƙiƙa wallahi wani ka ƙara kyawu kuma ka ƙara kawa wai halin miya na ka samu jikin ka ka rake da yaro da kotu ko cikin aljanna mata gida aka barin suna nan gida in aka basu gida sai a tai a ce a ciwo kasuwa a to a kamun su ya eh, a cikin aljanna mana amma kaga mata yanzu in sun kamar a sai sun hito da yahudawa suna suna sun hidda mata waje mata ana ana kyarkyar kusa aka sai aka shi waje shi yasa wani malami yana magana ya ce yanzu kai kana son kana mata ka alhali tun suna yan shekara bakwai ta ka yanzu kai ka so ka aure ka ci kana mata hita a yau gare ka tun suna firawuni ta kai shekara bakwai tana zuwa kan tana dawa kullum ta gama firamare ta shiga secondary school wata ma bodin aka kai ta kabar gida wata kuma sana zuwa jikinka dawo dai kullum sai ga sai makaranta ta dawo har ta ƙara shekara shidda can ga shidda nan ga shidda nawa ke ne sha biyu sai ta po ta yi shekara uku yanzu in kai to ta abai kacce kana kana hana mata hita ka iya ba ta da ka saba da hita to shi yasa su mata su fahimci wani abu zaman su gida alheri ne mace ki zaman ki ɗakin mijinki alheri wallahi don kuna gan cikin aljanna gashi hadisi na san ya karanta da cewa sai sun ce sun ciwo kasuwa su mazan su dawo inda iyali. ko suka kai sai su ce wallahi wani gaskiya ka ƙara kyawo ka ƙara yin ƙawa kuma wannan ya karanta da cewa ana son mutum ya kawatu domin ana samun matsaloli da daga cikin maza ba su yin kwalliya ba su yin kawa wallahi malam wata mata haka complain din bijin ta ce wallahi wani bijin ta sai a hankali yana zuwa daji ya dawo malam kowon kabi haka zuwa ya ce kama gado ya ce ya kwanta ga daukar daji ga zuwa ga hammata suna wari wallahi malam sai sai ya samu gado ya kwanta babu ruwa ne sannan za ga wani namiji har da hausar kawa ta bai goge ba haka na ka zuwa duk zuwa gaba ta zanen gado wallahi malam haka nan ai inna allaha jamilu yuhibbul jamal kuma abin mamaki shi in bai iya kakamta kai ne ya kamata ita ya kakamta ta jama'a dan yanzu kaga duk abin da aka so ana baka labarin aljanna to nan duniya aka san kai iya kokarin kai maka zama haka abin da rayuwa ka so na aka yi mata nan duniya kowa na son kawa ta yi kyau kai kana son mata ta kyau shi yasa kana ganin wasu sai ga mai sun ya ɗauko wata wata wata ƙuryar najeriya ya ɗauko ta ya sa ga shirin sai ba na waya ce kuma shi da mata sai kuma ba ta ta ta gani ta ya faɗa kuma abin ya zan zali duniya Allah gizi ya gyara kwanan baya mai kama da irin wata ta faru sai da an kai ta an kai taɓar niyaka kayan auren ya tsaya wallahi malam yana gida yana gida inda iyali ne da sai an kira shi da waya wai a ce wayar wayar mace sai kuma ta kuma kira ke amarya ta ke ɗauko waya kisa cikin turmi sai ke saƙi waya wallahi malam mu mun kai zuwa gyaran kisa ɗin ko da ke ina waya ka ta ce a ah, ni wallahi ga tana ka a cikin fira faɗi ta ya ce sai fara vibration rai ne ya ɓaci ni zai yi mata ya ce bugun ta zai yi sai ga in ya buga kamar zai ɗaya haushinta sai rubuta kada ya ce ya kayan ɓarna kai sai zai rubuta kada ya saki sai ta yi gidansu an ka ce ana ta ce malam ya za a ce muna yana ɗaki da daddare a kira shi da waya mace ta kira shi kuma ta daddara da kayan ta kuma kira ne kuma ni halabar da umarni eh? kaga ana samun matsala irin wakar wallahi malam da ke da tobi an ka samu an gyara aure kaga in ka diba wani bangare na miji bai da gaskiya ya za ka ɗaukun hoton wata kasa ga goyarka saboda allah ba auren ta za ka yi ko ba matar ka ta ba kaga wata wanda cikin fuska ya yi yawa ko ka ɗauko wayewar wata ka sa cikin waya ka ba a wanda za ka yi ba su ko mata su rage dibe-dibe don saboda duk wanda ba su tafi kwam ta bar kallon waya mijinta ko ba gaskiya ba in ba ki son ganin kwam ki bar kallon wayan namiji ko ba gaskiya ba saboda maza wani bi suna saye-saye cikin wayoyinsu amma ke in yi ciki yana son ganin waya su mai kamai iya katta saboda namiji ya yi ƙarfin kishi ƙwarai daga gaskiya karon kallawa ba ne in gani zai ce gata ya diba cikin hotuna ya diba cikin bidiyo ya diba ko'ina ke ba da matsala amma shi tashi wallahi iyakan ki da ita in kina kallon wayan namiji wallahi ya tsara tare da take fana bakin ciki saboda ka yan uwa musulmi wannan hadisin ya karasar da mu cewa yan aljanna ana ƙara musu kyawu duk sati ana ƙara musu ƙawa duk sati duk jima'a ƙiyasi da an kai saboda babu wasu kwanaki da za a cewa za a yi kenan nan duniya ya kamata kullum sati mutum ya yi wanka ya gyara kai ne gyara kanka iyalinka su ga kaya haskeren jima'a alal aqal kuma mata ta ce da Allah ne ka bari in sa ruwan zafi in goge makawahunka ya tabe su ta ga bai kyauta ba ta kawahun sun abin kwarai sun hushe kwarai sun lalace yawa ta ce wallahi yana sa ɗan zahar gogi ma ce wabe su ta ga bai ɗauko a gyara ba ha ubangiji allah ya sauwa yace fa ya kulla sai su mazajen su su masu ce wa antum wallahi laqad laqad zattum na husnan wa jamalan su ma mazan sai su ce wallahi kuma bayan bayan mun tafi kasuwa wallahi ku kuma kun ƙara kyawu kuma kun ƙara kwalliya su ma matan sai Allah ya ƙara musu kyawu ya ƙara musu kwalliya bayan mazan su tafi kasuwa kaga kenan wannan yana gwada cewa ana son tun duniya kowa ya dinga kwalliya shi yasa malaman fikin suka ce akalla da sati ka so mata ka alewa ka kawo mata gida to ba alewa ta aka tambihul adna ne aka magana da sati aka son mutum ya ce ya so a rake ya kawo gida ne ana son mutum ya so gujiya ya kawo gida ne mai dan dama ana son mutum gudu abinda ka so ka kawo musu amma sai ga wani gida ne ba a gane yau shi na juma'a sai an ga yayi wanka ya ta ya dawo a san duk jima'a a san gidanka a samu canjin wata kwalama ko wani abinci kana ganin wasu sun suka sai so dankali to a dafa gida wani ya so gujiya to gida ne a dafa ran jima'a dole da yaren jima'a akwai abubuwan da aka canzawa wani cewa eh yau jima'a haka yana ya kamata mutum mutum yi ubangiji Allah ya ba mu ikon gane yana ganin jama'a an gwana mai lokaci ya yi tun azu amma dai lokacin ya saurin yi malam إيه؟ إيه؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمك الله إلى إنساك يا أخي آمين يا الله malam muna da tambayoyi